Ke? Uban waye ya ce ki zo ki ɗauka min abinci kina ci? kin ga dama tun da nace miki ga halin da nake ciki ya kamata a kula da ni in ba haka ba wallahi akwai tashin hankali a gidan nan okay kin je kin yi wa yaro sharri kin ce shi ya yi miki ciki sannan kuma zaki zo ki dauki abincin matar ubansa kina ci ke asuwa ni ko sai naga kamar ke mace ce ya kamata a ce kin tausaya min halin da nake ciki saboda kin san halin da ake shiga idan mutum ya shiga cikin irin wannan lura sai naga ke ba haka bane ba halin da kika shiga ciki waye ya ce ki je ki yi badala ki dauko wani ya aike ki ni wannan cikin gaya miki kuɗi ma zan iya biya a yi mini shi abinda na daɗe ina nema ban samu ba barantana ke da kika je kika shashancin ki kika samu kin ga ki yi waje maza maza ki fice ki bar mana gida ki yi waje to tsaya ki jin faɗa miki wallahi sai na ɗauke mataki kuma kece zaki shiga ciki saboda kece uwarsa aikin banza kawai ɗan zuburburare ɗan zuburburare kada kai nisa kakkai nisa yanzu za a wanda <laughs> ina zuwa ina zuwa yan mata turo ki akai ko aiko ki akai ko ke kika kawo kanki a'a ni na kawo kaina boka wani taimako nake so kai min dan Allah kaga wani yaro ne muke soyayyar shi saboda ya ga bani da iyaye shine ya da ni ya min ciki kuma karshe ya ce ba zai aure ni ba ni kuma shine nake so in auri mahaifinsa da cikin a jikina ta kai ba ma cire ciki ba ma cirewa ne mu sa a yi. A'a ni fa ba cewa na yi a cire min cikin ba cewa na yi ina so zan auri mahaifinsa da cikin a jikina. Aw. Hmm. <laughs> wani abu ne mai sauki. Mun dai dan gurinmu ne yanzu ne kamar cire Na gama hakkin tare. Sai dai matsala ɗaya. An katange ki, an shanta ki, an kare ki. Shi yasa ba lallai ki shiga da wuri ba. Boka duk abin da zai hana ni shiga da ya kamata ka taimake ni koma menene zan iya yi domin na gana na cin na dan Allah. <laughs> Yadda aiki to zai kammala sai an kara miki karfi a cikin jikinki. Don haka yanzu kin ga bukkaccen. Eh. Tashi ki shiga. Hargo ga ta nan ɗan zuburburare ga ta nan ga ta nan ga ta nan shigo ku take ku buɗa. ¡Ku buɗa! ¡Ku buɗa! zaka ga iya shiri in ka san wata ai baka san wata ba ina nan tsaye kofar gidan nan ko ma waye zai fito da gidan nan ya same ni ina nan tsaye kofar dan mata yarinya na ya na ganta kofar gida da kuma kamar kina sambatu um, wallahi magana ce da ni mai tsawo nake so za mu yi idan kana da lokaci labari na mai tsawo ne da ni eh kaga alamun fa yarinyar nan fa ne ma take kawai sai ta sani a wala fa to in ce da lafiya ba lafiya kamar ki ba mm, ba komai lafiya kalau a to alhamdulillah alhamdulillah to mu shiga ciki eh mu shiga ciki eh. shiga ciki mu shiga ciki da ba san da bai kika zo ba mu shiga ciki to shiga gida eh. yanzu baba dan Allah zan dan yi fitsari ki ta bukatun ki naki dewa to ga buta na dauki ki shiga gaban daki na to shiga ki fitar na daga nan اسم الله ده alaikum salam abba abba shi ka dawo eh na dawo wallahi da zuwa da zuwa me ka bane ne la ba hada ba na nan duk shiru ne wallahi nan kai kai kai rayuwarka daga ka haɗan ba wanda zan mora sai dai ku shiga ku fita yadda nake shiga in fita kuma ku shiga ku fita sai dai daga wannan inuwar kuma wannan inuwar a'a yarinya an fito eh wallahi dan matso matso da mace ka mai ki faruwa wallahi baba an zo neman aure na ya kai so biyar wallahi wani saurayi na yana mini dai rayo sabawa ba ke ba za ta ɗebe min kewa kauna ta da ni da ke kullum na da duwa baby in na yo ki daure ki yafewa da da ke ba da san kalmar rabuwa Ƙaunar ki take sarrafa mini zuciyata tallafe mun suna da mu tattauna hakiyar auta ta san da na yi dacewa ce take sarrafa mini zuciya

ki tallafe ni ki dawo yar autata wannan waƙar na sadaukar da ita domin sabula ta gidan badamasi wato yar auta domin jin daɗin ki aka yi wannan waƙa mun gode sosai da kulawa Allah ya bar zumunci ya bar so da ƙauna kita lebih di kita el autata ah Thank you. san ka miji ka sha kira da alƙawari